ya dawo ya dawo ya dawo ne magani addu'a cewa Allah ya alkawari zai jarraba insha Allah zai mana jarrabawa wa'annan mutanen da suka yi wannan dan Allah dan mai kauna na kare musu tofin Allah zini dan na rabu da su suna kuka na ce na yafe musu duniya da lafiya Allah da sun sani da sun sani wallahi ba su kwarai kuwa kuma sun yi min alkawari cewa in Allah ya yarda Allah zai sa in zama sanadiyar barin su sana'a insha Allah insha Allah garin nan sha Allah ba su san sunan karkaran nan an bi su ne zamfara an biya su kuɗi an ce ni kowane wata gwamna na bani miliyan ɗari biyu inna lillahi an ce idan na ba su ƙasa da miliyan ɗari biyu su halaka ne inna lillahi an sa an ja musu an ja musu hoton gidan yadda yake amma da wanda ya haka da su ɗin wallahi na yabi musu haka ba da